Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 16, da kuma 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Yamai sannan har ila yau za ku iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka muna nan ko yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 4 ga watan Mayun shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci ga kanin labaran duniya. Shugaban jam'iyyar Republican na Amurka ya ce yana ganin cewa yanzu ta tabbata da cewa kusan Donald Trump ne wanda jam'iyyar za ta tsaida a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa bayan da ya samu nasara a zaben da aka yi jiya. A wannan makon ne kungiyar kasashen tarayyar Afirka za ta gudanar da taron farko na ƙasa da ƙasa kan shirin dasa itatuwa a birnin Dakar na ƙasar Senegal. Sannan kuma 'yan sandan Faransa sun yi amfani da barkonon tsohuwa akan wasu masu zanga-zanga. Kamfanin man fetur din Najeriya na NNPC ya yi ƙarin haske kan batun tallafin kuɗin mai da gwamnatin tarayya ta ce ta maido da shi a ranar Asabar ɗin da ta gabata. in ka lura tallafin man fetur baya ma cikin kasafin kuɗi na wannan shekara saboda aka bayar da za a dawo da shi abin da ya faru shine a za ku ji abin da ya faru za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar inda za ku ji muhimmancin kula da lafiyar baki masana sun tabbatar da cewa tsananta amfani da waɗannan abubuwa na da matuƙar illa ga lafiyar bakin ɗan adam amma fa duka sai kun sha labaran duniya cikakkun labaran. Shugaban jam'iyyar Republican na Amurka ya ce yana ganin cewa yanzu ta tabbata da cewa kusan Donald Trump ne wanda jam'iyyar za ta tsaida a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa bayan da ya samu nasara a zaben fidda gwanin da aka yi jiya a jihar Indiana. Trump ya samu kuri'u kashi 53 cikin 100, Sanata Ted Cruz kuma ya zo na biyu da kashi 37. Daga nan sai gwamnan jihar Ohio, John Kasich, wanda ya samu kashi bakwai cikin 100 na kuri'un da aka jefa. bayan kayan da ya sha a zaben da aka yi a jiya a jihar indiana a kokarin da yake yi don ganin ya takawa trump burki wajen samun wakilan da jam'iyyar republican ke bukata don fidda dan takara cruz ya janye daga takarar ya faɗawa magoya bayansa cewa babu damar ya ci gaba da gwagwarmayar neman takara tun da masu zaɓe sun zaɓi wani Trump ya ce nasarar da ya samu gagarumaci ya kuma yaba wa Cross ya yana mai cewa Cross ɗin da sauran waɗanda suka kara suka wato suka kara da shi sun yi ƙoƙari. Trump kuma ya yi kiran haɗin kan jam'iyya. Shi ma shugaban jam'iyyar ta Republican Reince Priebus irin saƙon da ya aika wa 'yan jam'iyyar kenan inda ya nemi su haɗa kai don samun galaba akan Hillary Clinton. A jam'iyyar Democrat kuma, Sanata Bernie Sanders ya doke abokiyar takararsa Hillary Clinton a zaben na jihar Indiana wanda aka yi jiya. inda ya samu kashi 53 cikin 100 na kuri'un da aka jefa jiya. Amma duk da nasarar da ya samu a jiya, har yanzu akwai tazara sosai tsakaninsa da Clinton. Yana neman gagarumar nasara a zaben da za a yi a sauran jihohin da suka rage kafin ya samu nasara. a wannan makon ne kungiyar kasashen tarayyar afirka za ta gudanar da taron farko na kasa da kasa kan shirin dasa itatuwa a birnin dakar na senegal babban burin wannan shiri dai shine a fito da matakan kawar da kwararowar hamada a yankin kasashen da ke yamma da hamada abinda kwararru suka ce yana kawo talauci da rashin tsaro a babban taron kolin sauyin yanayi na kasashen duniya da aka yi a birnin paris a watan disambar bara shugabannin kasashen sun ɗauki alkawarin ba da taimakon dala biliyan hudu nan da shekaru biyar don farfado da yankin na afirka haka ne na yanzu wakilai daga kasashe ashirin daga yankunan arewa da yammacin sahara suke ganawa da kwararru da kungiyoyi a dakar don tattaunawa kan yadda za a fito wa lamarin tun shekarar 2005 aka fidda shawarar shirin da ake kira da a turance wato great green wall wanda kuma tsohon shugaban kasar senegal abdullahi wad ya ba da jagorancin karfafa shi kudurin shine a dasa dubban itatuwa masu yawa da za su shafi yanki mai nisan dubban kilomitoci daga senegal zuwa jibuti don magance kwararar hamada daga yankunan da ke kudu da hamadan. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sandan Faransa sun yi amfani da barkonan tsohuwa a kan wasu masu zanga-zanga yayin da jami'ai ke kwashe 'yan gudun hijira daga wata makaranta a birnin Paris, inda suka fake makonni biyu kenan. Akalla 'yan gudun hijira 150 ne suka mamaye makarantar Jean Jaurès da ke arewa masu gabashin birnin Paris a lokacin da ake gyaran makarantar. A yau laraba ne 'yan sanda suka je makarantar suka kuma tilasta masa tashi. Waɗanda ke cikin ginin makarantar sun toshe ƙofofinta yayin da masu zanga-zanga suka nemi su hana kowa shiga daga waje. shugaban 'yan sandan birnin na, wato na paris michel cadot ya tabbatar wa kamfanin dillancin labaran ap cewa jami'an tsaro sun yi amfani da barkunan wato tsohuwa don koran masu zanga-zangar da ke kan hanyar su cadot ya ce an kwashe 'yan gudun hijirar zuwa wasu cibiyoyi kuma an ba su shawarar su nemi alfarmin mafaka na zama kasar a halin da ake ciki kuma ta yiwu a tilasta wa kasashen tarayyar turai su biya tara in har suka ki yarda su karbi 'yan gudun hijirar da suka kwararo cikin nahiyar suna neman mafaka kafafen yada labaran kasar brazil sun ba da rahoton cewa wani babban alkali a kasar yana neman kotun kolin kasar ta fara gudanar da bincike akan zargin hana ruwa gudu da wato shugaba dilma rousseff ta yi jami'ai dai ba su tabbatar da sai hancin wannan rahoto ba wanda ya fito a yammacin jiya talata kamfanin dillancin labaran blob news na brazil ya faɗi cewa ana zargin rusef da kokarin hana bincike akan wani kamfanin mai mallakar gwamnatin ƙasar mai suna petrobras jaridan ƙasar brazil sun ambaci alkali rodrigo janot yana cewa ya nemi izini akan a gudanar da bincike kan rusef da kuma shugaban da ta karbi mulki a hannunsa kuma abokinta wato lula da silva an faɗi cewa binciken da za a gudanar za a yi shi ne ta wayar tarho tsakanin su biyun dama ana binciken a akan wani batu na daban kuma ta yiwu ta fuskanci batun tumbikewa nan da mako mai zuwa an zargi rousseff da laifin ɓoye wasu kuɗaɗe a kasafin kuɗin shekarar 2014 na ƙasar don shirin sake tsayawa takara amma rousseff ta karyata duk waɗannan zarge-zargen rousseff ta ce fara shirin tumbike ta daga mukaminta zai iya dagula siyasar ƙasar baki ɗaya Ƙasar india ta musanta zargin da wata hukuma ta Amurka ta yi akan cewa 'yancin addini ya taɓarɓare a ƙasar hukumar ta amurka a kan yancin addini ta ƙasa da ƙasa da ake kira uscirf a takaice kwanan nan ta faɗi cewa mutunta addinan juna ya taɓarɓare kuma muzanta 'yancin addini ya ƙaru a ƙasar ta indiya a cikin shekarar da ta gabata ma'aikatar harkokin wajen indiya ta ce ba ta yarda da wannan rahoton ba wanda ta ce bai nuna akwai fahimtar ƙasar ba da al'ummarta da kuma kundin tsarin mulkinta. ta indiya ƙasa ce mai jinsuna da yawa wadda aka kafa ta a kan turbar dimokuraɗiyya mai ƙarfi Kundin tsarin mulkin ƙasar ya yarda da kare 'yancin bil'adama a ƙasar ciki har da 'yancin addini a cewa mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Vikas Suwarov. Rahoton na hukumar USCIRF ya faɗi cewa tsirarin al'ummar ƙasar musamman Kiristoci da Musulmai da mabiya addinin Sikh sun fuskanci cin zarafi muzanci da tashin hankali a lokuta da yawa yawanci kuma a hannun ƙungiyoyin mabiya addinin hindu na ƙasar To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To za mu soma rahotannin namu ne daga Najeriya inda kamfanin man fetur ɗin ƙasar na NNPC ya ƙarin haske dangane da rahotannin da ke cewa an maido da kuɗaɗen tallafin mai a ƙasar inda kakakin kamfanin na NNPC ya ce babu batun ma a kasafin kuɗin bana. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana. janar manaja mai kula da hulɗa da jama'a na kamfanin mai na najeriya wato nnpc malam garbadin mohammed ya ce rashin fahimta aka samu tun farko in ka lura tallafin man fetur baya ma cikin kasafin kuɗi na wannan shekara saboda aka bayar da za a dawo da shi abin da ya faru shine akwai lokacin da aka samu saving lokacin da kuɗin mai ɗanyen mai ya kasa akwai abin da ake shirin tsarin da shi sabon minista ya kawo minista ƙaramin minista ya kawo na cewa za a amfani da yadda ake sai da ɗanyen mai a daidaita yadda ake sayan fetur a Najeriya idan kudin ɗanyen mai ya tashi to za a ƙara a kowane wata uku bayan kowane wata uku za a duba yadda ake sai da mai a cikin ƙasar nan tunda sewa mu muke idan kudin ɗanyen mai ya tashi to lalle yadda ake sai da shi a yadda ake sai da fetur shi ma zai ɗan tashi idan kuma ya sauka yadda ake sai da fetur shi ma zai ɗan sauka to bayan kowane wata uku za a duba yadda ake sai da shi to wannan tsarin shi ne ake magana ba wai an dawo da wannan tallafin ba ne wannan tallafin baya ma cikin eh, kasafin kuɗi na na wannan shekarar da aka yi da suna ce an dawo da shi. Tsohon ministan fetur a Najeriya Alhaji Umaru Dembo ya ce wannan batu na buƙatar a yi bincike. To kila shi sabon minista da ya zo a gurguje bai gane kan abun ba Shi ne har sau ma'aikatan da ya waɗanda ya magana da su suka ce mishi eh a zo a canye. Bayan haka kuma me ya faru me ya faru yanzu kaga dole ya kamata ma a tsaya a yi bincike. Waɗanda suka ce mishi a can yi, aka ce an janye me suka ce mishi kuma yanzu aka dawo da shi. A wani abu ake yi wanda yake da da bai sani ba yanzu aka shigar da shi ya zo ya shiga ya yadda a dawo da tallafin ko ko a'a da gaske ne da ne ba a yi lissafi sosai ba saboda akwai sarkakiya kuma ya kamata a bincika a bincika waɗanda suka yi waɗannan abubuwan daga su wannan hukumar kayyade farashin da abubuwa da suka bada wannan bayanin da shi minista da yadda aka yi waɗannan abubuwa da aka za kuma aka yi kwanga ba aka yi kon baya kwararre kan tattalin arziki a Najeriya Dr. Nazifi Abdullahi Darma na Jami'ar Abuja ya ce wannan tsari na NNPC ya yi daidai. To idan kuma ka duba matsanancin talauci da rashin kuɗi da wahalar tattalin arziki da mafi yawancin talakawan Najeriya suke ciki, to gaskiya wannan gwamnati kuma zai wahala ta iya zuba ido ta ga cewa farashin mai ya tashi fiye da yanda yake domin ta hanyar sauƙaƙaƙƙen farashin mai ne al'ummar ƙasar nan suka ɗan samu sauƙi na tsadar rayuwa a kan abubuwa da yawa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga abuja nigeria Toma da la'a gaida hassan maina kaina har ila yau dai muna najeriya inda rahotanni ke cewa wasu ɗaliban sakandare daga jihar kano su tara sun rasa rayukansu bayan wani haɗarin mota da suka yi a lokacin suna kan hanyar su ta dawowa daga lagos bayan da suka wakilci jihar a wasannin in makarantar sakandare da aka kammala a jihar ta lagos za mu kawo muku ƙarin bayani a shirye-shiryenmu na gaba da izinin allah to amma kafin nan bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda aka kaddamar da wani littafi kan kula da lafiyar baki musamman ma domin kare cututtukan da suka hada da dadashi da kuma na laɓa wakilai daga sassan kasashen yammacin afirka ne suka halarci bikin kaddamar da wannan littafi ga sulaimu barma da karin bayani daga mai wakilar daraktar hukumar lafiya a yankin afirka ta yamma alimata jara da ke bayyana girman wannan matsala cewa ta yi nous assistons de plus en plus à un usage du tabac sous diverses formes. Sannan hankali yawan shan taba sigari da danginta da masu shan barasa da yawan amfani da abinci mai suga yana karuwa a kasashenmu a 'yan shekarun nan. alhali masana sun tabbatar da cewa tsananta amfani da waɗannan abubuwa na da matuƙar illa ga lafiyar bakin ɗan adam hasali ma wani bincike ya ce idan ba a ɗauki mataki ba nan zuwa shekarar 2030 cututtukan da ke shafar baki za su shiga kan gaba a jerin cututtukan da suka fi hallaka mutane a dr ibrahim amadu ƙwararren likita mai kula da lafiyar baki ya bayyana cewa sabon littafin rigakafin na bayani ne akan cututtuka kimanin bakwai da aka yi amanar cewa suna barazana wa jama'a a kasashen afirka ta yamma ciwon haƙuri wanda kowa ya sani wanda yake haƙuri yake zai yi rami ya zama to yana ta ciwo to ka gani wannan abu ne wanda yake dama ko babba ko karami akwai ciwo na dadashi ba haƙuri mai dadashi zai zama to yana jini yana abin nan ƙarshen abun zai zama to haƙurin ya fara girgiwa zai faɗi to kaga shi ma wannan kundin yana zance da wannan abun to sai zaman to kuma akwai noma noma shine muke cewa cizal shine yake farawa daga dadashi in ya so sai ya bada wajen kumci ko wajen lebe har ya kai ma wurin da ya gabce leɓen ko kuncin abun ya faɗi wannan kundi yana kawo shawara bisa kan yadda za a yi abu akwai eh, ciwo wanda ake ce ma kaman fant palatin wannan ana haifan yaro da shi zamanto eh, yaro ya an haife shi bisa leɓen shi an samu wani tsaga wala wato leban shi bai gamu ba ko ya zamanto kuma abun ya kai hamma cikin baki har zuwa makoshi wato ya gida biyu akwai kansa wanda yake yana addaban mutane wajen baki a takaice wa'annan pathology guda bakwai su ne wanda wannan kundi ya yi magana bisan su bisa kan yadda za a yi kan su bisa kan in sun faru yaya ya kamata cikin gaugawa a fuskance su ministan kiwon lafiyar al'umma kallamu mutari da ke jagorancin wannan biki ya yaba wa hukumar kiwon lafiya ta duniya oms akan zaben kasar niger domin halartar bikin kaddamar da wannan littafi wannan kundi da an kai yana kwatanta kokari wanda niger ta bada wurin ciwo kan wannan ciwon shine muharin ma har an ka zaɓi ƙasanmu don a zo a ƙaddamar da wannan babban kundi wanda ke koya ma jama'a yadda za su yi su ciwo kan wannan cutar. alƙalman hukumar lafiya ta duniya sun ce kashi 90 daga cikin ɗari na mutanen da ke fama da cututtukan da suka shafi baki ba sa samun ganin likita a sakamakon rashin tanadin kayan aiki da rashin isassun jami'ai ko kuma rashin kai su kusa da jama'ar yankunan karkara sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger madalla a gaida suleiman mani barmato wani rahoto da wata kungiyar mai saya ido kan fashin da ake akan teku ta fitar wato ya nuna cewa yankin gabar tekun gini ya fi kowane yanki hadari a duniya saboda yawan garkuwa da ake da matuka jiragen ruwan abokin aikina baba yakubu makeri ya fasara mana rahoton kristan na sashen ingilishin murya amurka tekun yammacin afirka na ɗaya daga cikin yankuna mafi haɗari a duniya wani rahoto da hukumar ƙididdiga kan tekun ƙasa da ƙasa ta fitar a makon da ya gabata ya nuna cewa uku daga cikin jiragen ruwa da aka yi garkuwa da su a watanni ukun farkon shekarar 2015 a yankin gabar tekun gini ne rahoton ya kuma nuna cewa an yi garkuwa da matukan jiragen ruwa 44 a yankin kuma yayin da fashi kan teku ke ci gaba da raguwa a wasu sassan duniya a yammacin afirka karuwa yake yi daya daga cikin waɗanda suka jagoranci gudanar da binciken da ya samar da wannan rahoto michael walje ya ce mafi yawan lokuta akan kai mutanen da aka yi garkuwa da sun a yankin niger delta nigeria inda ake ajiye su har sai an biya kuɗin fansa a sake su. yawan yin garkuwa da mutane a wannan yankin tekun wani sabon salo ne domin 'yan fashin sun lura cewa yin fashi ko kuma satar jirage da mai ke cikinsu na ɗaukar lokaci kuma dakarun kula da gaɓar teku sun ƙara zage damtse wurin dakile hare-hare 'yan fashin irin lokacin da ke ɗauka ana fashin jirage zai iya sa a kama su wanda hakan zai hana su samun nasara amma yin garkuwa da matukan jirgin ya fi sauki kuma babu hadari a cewar walje uh, garkuwa da mutane baya ɗaukar lokaci daga farkonsa har ƙarshe sa'annan a kusan kowane lokaci akwai yiwuwar samun nasara sai dai yin garkuwa da mutanen na buƙatar amfani da ƙarfi a bara mutane 23 aka kashe a yankin gabar tekun gini walje ya kuma bayyana irin namijin kokari da dakarun haɗin gwiwa na ƙasashen yankin suke yi ya kuma ba da misali da wani lokaci a watan fabrairun wannan shekara inda dakarun ruwan kasashen ghana da togo da najeriya suka gano wani jirgin ruwa da aka sace yadda ake kai dauki na kara karfafa ko da yake ta iya yiwa na wani dan lokaci ne amma a cewar walje masalaha ta dindindin ga wannan matsalar ita ce a rika gurfanar da waɗanda aka kama da aikata wannan laifi gaban kuliya Baba Yakubu makeri kenan da fassarar rahoton Kristen na sashen Ingilishin mu da Amurka ta yanzu na cewa karfe wato goma sha ɗaya ne da minti sha bakwai na safe kenan a nan birnin Washington DC. Galadan Ibrahim Ayawa da shirinmu na gaba. Imma ba ta ga Jama'a barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Yau shirin ya karbi bakuncin sabon bako ne dan asalin jamhuriyar Nijar amma mazauni Ottawa da ke kasar kanada Don haka bari mu bar bakon ya gabatar da kansa da kansa. sunana nasir ari tanimun eh, daga gore nike kuma yanzu allah ya kawo ni nan ottawa a kanada eh, ina karantarsuwa a university economics da development ottawa a, Kanada, canada kasar canada kenan kasar canada eh. tun yaushe nasir ya je ottawa yanzu eh, ya kai shekara tara da nike nan ottawa me nasiru ke a ottawa eh, a university nike ba da nike ba da sani kuma ina research bisa me ake cewa economics kuma da duk abin da yake rayuwar tattalin arzikin kasa tattalin arzikin ƙasa da duk abin da yake harkokin ci gaba a afirka afirka da niger da su burkina afirka occidental nasiru ya je ottawa don ƙashin kansa koko dai a jami'ar da yake aiki ce ita ce ta gayyace shi eh, to abin biyu ne akwai na iya daman zuwa kanada kuma a nan jami'ar university sai ta ga ayyukan da na yi kafin in zo sai suka ce yana mm, so in ba da sani a university sai na yarda shi ne kuma suka suka doke ni wato in kana son ka koyar kenan eh a inda da nazo tun lokacin nazo Canada ina da doctorate kina kuma na yi post doctorate a horanshi shi da ni mushan lakol ne to Eh, wato tun kayan ka zo kana daman kayi digiri na uku eh, na yi digiri na uku doctorate ah, kuma kuma kayi eh. wani course da ake ke kan gaban wato doctor kenan akan wani akan fannin tattalin arziki kai wannan doctor din koko a fannoni daban-daban ne a daga digiri na daya na biyu na uku duka fannin tattalin arziki ne eh na kasashen afirka kuma niger eh, mahaici yawan shi eh, aikin banki da yadda ake kilga eh, kuɗi da yadda ake yadda ake kamankar kar aiko tsada a cikin kasashe yadda ake zai tsadar rayuwa shi ne kwas da kake koyarwa na yanzu a jami'ar ta ottawa ottawa eh tun shekaru tara nan da kai ne kake wannan aiki koko da ka zo ka fara wani aiki tukunna wannan shine aiki na na farko kuma shine eh, zannan ne amma banda shi na yi eh, me ake cewa eh, maku shida ko bakwai ina aiki a ministry na transport a nan canada federal ma'aikatan sufuri ma'aikatan sufuri a nan federal government eh mai shi wannan aikin kamar dai ba wanda dama nike so in yi bane ba na yi shi ne dai don in gane yadda zaman garin yake tunda ka san eh. cewa ake in ka zo gari ka shurare da ka ka saurari da ka kwarai da gaske eh, to shi wannan aikin shine ka yi amfani da shi a matsayin share fage kenan yawwa kaga daga nan kuma ina za a dunhwara bare kuwa tunda ka san shi in ka zo gari tunda dai ta biyoyi mu ba ba ne ba kuma eh. amerika kwarai ma yana da bambanci da kasashen afirka wanda suke eh, da horon shi hmm. kamar halshen halshen su horon shi da batun da nake son yi kenan na san da ka zo wata da digirin ka kace ka zo digirin ka duka guda uku eh, na na biyu na uku kuma na san a kasan eh. a kasan Niger kai wato kuma can kasan Niger kasan Niger horon faransi ne kware ku a Niger ne digiri na hwari a horon shi ne digiri na biyu da doctorate e. a horon shi duka cikin horon shi ne eh, to da na so in ce na batun harshe eh. kasan su turanci ne ko faransin ma turanci ne e kware kuwa to kuwa na otawa oh, kasan kuma ba faransanci suke amfani da shi ba ingilishi ne ingilishi ne kai wani kwas ne na tukun na ingilishi abin nan ko da faransancin kake koyar da wannan harkokin tattalin arzikin kasa da kake yanzu haka a watawan mai kware kuwa kware kuwa to a game da harshen ka gani ko a niger dama na fara ingilishi kuma a horon shi eh, da ke ma horon shi ne amma mutumin da yake so ya yi nisa a karatun economics Eh. Eh, dole sai da ingilishi to shi yasa dama ma ina da ina da dan sani a ingilishi kuma dai da na zo nan ka gani tunda kana cikin masu harshen ingilishi abin sai ya je gaba shine anan nike yana ba da karanta yana ba da karatu a ingilishi kuma a horon karanta wanda kake yanzu nan yanzu na iya kana yi da faransi kuma kana yi da ingilishi da eh. ingilishi eh. to nasiru ka kwashe shekaru tara yanzu nan a cikin kasar eh. kanada idan ka waiwaya ka dubi afirka inda ka yi to akwai abubuwa dama za mu duba su mataki-mataki na rayuwa musamman da kai da zuwan ka gashi ka samu aiki idan ka kwatanta samun aiki a kanada da gida nijar me za ka ce kasan shi abin ya zo da sauƙi kuma yana da wuya shi menene sauƙin shi hmm. yadda na kwatanta maka kasan mu ce mana suke daman kullum in ka je waje ka shurara kuma ka ga yadda mutane suke yi don kai ma ka samu ka shiga yadda suke yi wannan hmm. na hari ne to shi yana da wuya ba shi da wuya za a ce kash ga nasiru ya koro bayani amma lokaci ya yi mana dan kullum nasiru dakata a nan a cikin shiri na gaba ka faɗa mana wuyar samun aiki da kuma sauƙinsa a kanada da kuma gida jamhuriya nijar yanzu amadin bakon namu dr nasir mai nasara na jami'ar ottawa da ke kasar kanada da julie gresham ta ta sautin shirin ni ladan ibrahim auke cewa sai wani sati mu dora daga inda muka tsaya Riga da busa shi take riga in ji fulani. Madalla gaida Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa mu ta farko ta fito ne daga Usman Muktar ɗan Nijar wanda ke zama kaso bacci Kaduna. Wanda ke cewa ziyarar da shugaban ƙasar kamar ke yi a Najeriya Allah ya sa ta kawo ƙarshen ƙungiyar Boko Haram ta kuma bunƙasa kasuwanci amin. Shi kuma saƙon Muhammad Sule gari Rija cewa yi Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Muna roƙon Allah ya taimaki duk wani mai taimaka ma 'yan gudun hijira da marayu duk inda yake a faɗin duniya amin. Shi kuma Aliyu Ibrahim Sharif Gashuwa cewa yi Allah ya sa ziyarar shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya ta yi tasiri wajen kawo ƙarshen ta'addanci a ɗaukacin ƙasashenmu da ke kewayen tafkin Chadi da ke fama da rashin tsaro. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Yau ce ranar ungozumomi ta duniya kuma muna fatan taron unguzumomi da ake gudanarwa a Abuja ya zamo silar ingantuwar ayyukansu musamman ma taimakawa mata masu juna biyu da suke yi a lokacin haihuwa sako daga muhammad salihu kaura na moda sai kuma mu ta wakil gambo doku wanda ya ce muna fatan ran gadin aikin da shugaban kasar kamaru wato paul biya yake a najeriya zai amfani daukacin al'ummar kasashen guda biyu assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mu dai kasafin kuɗin da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi ga majalisar tarayya ya alamanta cewa har yanzu akwai sauran gyare-gyare a cikin takardun kasafin kuɗin daga ɓangaren majalisun kamata ya yi su 'yan majalisun su yi la'akari da halin ƙuncin rayuwar da talakawan ƙasa suke ciki sakamakon tsadar rayuwa da suke ciki sako daga alhaji ali kiraji da ƙarshe sai sakon hamza ga Ladima birnin kebbi wanda ke cewa hakika mu al'ummar najeriya muna jinjinawa gwamnatin najeriya da rundunar soji dangane da irin namijin kokarin da suke yi na yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram da fatan kuma allah ya ƙara ba su nasara amin yanzu kuma ga labarai a takaice shugaban jam'iyyar republican na amurka ya ce yana ganin cewa yanzu ta tabbata da cewa kusan donald trump ne wanda jam'iyyar za ta tsaida a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa bayan da ya samu nasara a zaben fidda gwanin da aka yi jiya a jihar indiana trump ya samu kuri'u kashi 53 cikin 100 sanata ted cruz kuma ya zo na biyu da kashi 37 A wannan makon ne kungiyar kasashen tarayyar Afirka za ta gudanar da taron farko na ƙasa da ƙasa kan shirin dasa itatuwa a birnin Dakar na ƙasar Senegal. Babban burin wannan shirin dai shine na fito da matakan kawas da kwararowa hamada a yankin ƙasashen da ke yamma da hamada, abinda ƙwararru suka ce yana kawo talauci da rashin tsaro. 'Yan sandan Faransa sun yi amfani da barkonon tsohuwa a kan wasu masu zanga-zanga yayin da jami'ai ke kwashe 'yan gudun hijira daga wata makaranta a birnin Paris, inda suka fake makonni da yawa da suka wuce. Akalla 'yan gudun hijira 150 ne suka mamaye makarantar ta Jean Jaurès da ke arewa masu gabashin birnin Paris a lokacin da ake gyaran makarantar. A yau Laraba ne 'yan sanda suka je makarantar suka kuma tilasta masu tashi. waɗanda ke cikin ginin makarantar sun toshe ƙofofinta yayin da masu zanga-zanga suka nemi su hana kowa shiga daga waje. Shugaban 'yan sandan birnin na Paris, Michel Cadot, ya tabbatar wa kamfanin dillancin labaran AP cewa jami'an tsaro sun yi amfani da barkunan tsohuwa don koran masu zanga-zangar da ke kan hanyarsu. Kadot ya ce an kwashe 'yan gudun hijirar zuwa wasu cibiyoyi kuma an ba su shawarar su nemi alfarmar mafaka ta zama ƙasar a halin da ake ciki kuma ta yiwu tilastawa wato a tilastawa kasashen tarayyar turai su biya tara in har suka ki yarda su karɓi 'yan gudun hijira masu sauraro duka duka abin da ya sauka ke nan baki da cikin shirin namu na wannan lokaci amma kada ku nisa domin shirin yau da gobe na nan tafe yau a cikin shirinmu na dare idan Allah ya kai mu za mu so ne mu ji ra'ayinku kan rashin kyawun hanyoyi da ke haddasa haɗura a Najeriya ta yaya kuke ganin za a magance wannan matsala yanzu a madadin maryam dauda da ta ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta hada shirin sai injiniyan mu mr aiden mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc